Duba masu na ƙofar gabas. Madan babba na ƙofar gabas. Buge ƙasa kaza na ƙasa. Madan babba na ƙofar gabas. Fidda shidda ka ɗauke uku. Madan babba na ƙofar gabas. Idan ka haɗa su sun zama tara. malam baba na kowa gabar. Kowa aka gani cikin tara nan ya sha'ani na shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. Ya sha shagali na shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. Malam na ga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka. Malam baba na gobar gaba. Ya zana ƙasa ya duba maka. Malam baba na gobar gaba. Idan ya zana ƙasa ya duba maka. ya ɗaga kai ya shaida maka kaga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar abin kaga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar wai na ji malamai suna faɗin kaɗai ta da mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace ban da babba kofar gabar malam babba na kofar gabar ce da su na kofar gabar malam babba na kofar gabar da ɗaiɗai da ɗaiɗai a duba masu malam babba na na kofar gabar. Yiwuwar kawo su na kofar gabar. Malam babba na kofar gabar. Ni ka kaɗai ce da ita ka duba mata wa kawo ta na kofar gabar. Malam babba na kofar gabar. Babba kofar gabar. Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. Babban malami na kofar gaba. Malam babba na kofar gaba. abin ya barkace mu maza ya duba mana malam babba na gobar gabar in abin mu ya muke mu maza babba ya duba mana malam babba na gobar gabar na jagun babba na gobar gabar Babba a duba mani ina taurarin nan suka laɓe. Malam baba na ƙofar gaba. Ya ja ƙasa ya zana mani. Malam baba na ƙofar gaba. Ya ja ƙasa ya zana mani. Malam baba na ƙofar ya ce mani taurari suna arewa shatan yalbar da kai kudu. Malam babba na kofar gabar. Yan yara kun ji mu taruwa. Malam babba na kofar gabar. Yara tun da mun yi to taruwa. Malam babba na kofar gabar. Babba kofar gabar. Malam babba na kofar gabar.